Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin niame ta gidan rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar kun wuni lafiya Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Maryam Dauda ga kanan labarai. Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya a cewar ministan lafiyan kasar Isaac Adewole. A halin yanzu kuma jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki a kan ofisoshin jakadancin Amurka da na Birtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin Abuja. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗi cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado da kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka. Kanin labarin kenan Laraba 12 ga watan Afrilun shekara ta 2017. A cikin wannan shirin za ku ji cewa an yi harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sanda a Damaturu jihar yebo kuma kusan shekaru uku kenan da sace ɗaliban 'yan mata a garin chibok za ku ji halin da ake ciki ƙungiyar masana kimiyyar harhaɗa magunguna kuma ta ce za ta yi ƙoƙarin ƙirƙiro allurar rigakafin cutar sankarau ƙungiyar lauyoyi a jamhuriyar nijar kuma ta lashe takobin kare ɗaliban da aka kama sakamakon zanga-zangar da suka yi a ranar litinin kamar kowace ranar laraba kada a mance ladan ibrahim a yawa zai gabatar da himma ba ta ga rago jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyan kasar Isaac Adewole A wani taron gaggawa da suka yi a jihar Kaduna, Mr. Adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara biyar zuwa goma sha hudu. Jami'an kiwon lafiya na gida da na waje sun gana da sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar don tattaunawa a kan yadda za a shawo kan cutar a kuma magance ta. da yake sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar mutane ne masu tasiri sosai akan al'ummominsu. mutane da yawa daga yankin sun fi yarda da su akan jami'an gwamnati waɗannan sarakunan su ne ke kawar da duk wani camfi ko rudani a kan rigakafin cutar shan inna suna kuma taimakawa wajen kawar da cutar a arewacin ƙasar an samu mutane fiye da dubu hudu da suka kamu da cutar sankarau tun lokacin da cutar ta ɓarke a cikin watan disamba bara kuma a yankin arewacin ƙasar mai fama da matsalar talauci ta baƙamari Ko da yake cutar sankarau ba sabuwar cuta ba ce a Najeriya, amma wannan nau'in da ake kira C-strain da Turanci, wanda ya bulla yanzu kusan sabon abu ne. A cewar shugaban hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa Dr. Chikwe Ihekwezu. A wani labarin kuma jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da na Birtaniya. da 'yan boko haram suka kitsa a babban birnin wato abuja babban birnin tarayyar najeriya hukumar tsaron najeriya da ake cewa dss a takaice ta ce ta kama 'yan boko haram guda biyar da ke shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata nan da nan dai ofisoshin jakadancin ba su mai da martani ba ƙungiyar boko haram ta kashe akalla mutane dubu goma sha takwas tun lokacin da ta fara ta da ƙayar baya a shekara ta dubu biyu da tara Ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado, kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka. Lavrov yana magana ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a Moscow, ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar Rasha ta fahimci manufar Amurka. Lavrov kuma ya ambaci farmakin da Amurka ta kai a Siriya a makon da ya gabata, wanda mai da martani ne ga harin gubar da aka kai a Siriya ɗin. Ya bayyana martanin da Amurka ta maida a matsayin abin damuwa. Mr. Tillerson bai yi wata doguwar magana ba a nasa jawabin, amma kamar Lavrov shi ma ya ce ganawar ta yau Laraba na zuwa ne a lokaci mai muhimmanci. kuma za ta ba su damar yin cikakkiyar tattaunawa akan bambance-bambancen su da kuma muradansu. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafofin yada labarun ƙasar china sun ce shugaban ƙasar xi jinping ya faɗa wa shugaban amurka donald trump cewa kamata ya yi a warware rigimar da ake yi da koriya ta arewa cikin lumana rahotanni sun ce shugabannin biyu sun zanta ta waya tarho a yau laraba kusan mako daya bayan ganawar ido da ido da suka yi a taron kolin da suka yi a jihar florida ta nan amurka har yanzu dai fadar white house bata ba da cikakken bayani a kan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta waya tarho ba a jiya talata shugaba trump ya amfani da shabansa na twitter don ƙara yin kira ga china ɗin da ta taimaka wajen takawa koriya ta arewa birki jami'an kasar somaliya sun ce mayakansu sun ceto matukan jirgin ruwa guda takwas na kasar india da wasu 'yan fashin teku suka kwace wa jirginsu suka kai su bakin gabar tekun a shekaran jiya litinin magajin garin hobyo abdullahi ahmed ali ya faɗa wa sashen harshen somaliya na murya amurka yau laraba cewa matukan jirgin ruwan mai lamba msv alkausar na nan lafiya a hannun jami'an tsaro magajin garin ya kuma ce jami'an tsaro na tsare da 'yan fashin tekun da suka yi garkuwa da matukan jirgin bayan da suka fidda su daga cikin jirgin su a wajen gabar tekun hobyo an kuma gano wasu matukan jirgi su biyu a jirgin da aka sace bayan da jami'an tsaron suka gano shi a safiyar litinin jimlar matukan jirgin ya kama goma kenan Ranar ɗaya ga watan nan na Afrilu, 'yan fashi suka cafke jirgin a gabar tekun Somalia a lokacin da jirgin ke jigilar kayayyaki zuwa garin Kismayo. Za a ko kuma an tuhumi madugun 'yan adawar ƙasar Zambia Hikande Hichilima da laifin cin amanar ƙasa bayan da aka zarge shi da kuma tawagar motocin shugaban ƙasar wucewa wato da hana tawagar motocin shugaban ƙasar wucewa kwanan nan a cewar rundunar 'yan sandan kasar shi dai hikande hikechlema wanda ya ce shi bai yarda tsohon abokin adawarsa edgar lungu a matsayin shugaban kasa ba da maraicin ranar litinin aka kama shi a lokacin da yake magana da manema labarai a birnin lusaka babban jami'in 'yan sanda ka koma ka kanja ya tabbatar cewa lalle za a tuhumi mr Hitalema da laifin zagon ƙasa a zambia dai ba a ba da beli ga waɗanda ake zargi da irin wannan laifi kuma laifi ne da za a iya yankewa mutum hukuncin kisa idan har aka same shi da laifin labarin duniya kenan kuka gama je wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko da rahoton cewa an yi harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sanda a garin damaturu jihar yobe wannan lamari da ya tada hankulan mazauna garin damaturun ganin cewa har yanzu garin damaturun bata gama murmulewa daga rikicin boko haram ba rahotanni da muke samu na nuni da cewa an ma rufe wasu manyan hanyoyin cikin garin kafin daga bisani abin ya lafa na dai tafi wani mazauna cikin garin damaturun wanda ya shaida mun yadda suka fuskanci lamarin kamar haka fada shi suna cikin gari har sai daga suna harba za su suna ta Amma yanzu abubuwa sun lafa ko? mace ma yanzu yanzu a gaba na mota biyu sun wuce sun ta dariya bin sama suna harba. Amma wannan rikici da suka yi din bai shafi wani farin hula ba ko? A bai shafi farin hula ba tsakanin su ne. Ganin cewa hankulan jama'a musamman ma fararen hula ya tashi, hakan ya sa da tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice, wato ASP Bala Garba. asp bala garba kenan ke min bayani ta wayar talho haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna kimamin ko kuma kusan shekaru uku kenan da 'yan kungiyar boko haram suka sace 'yan matan chibok kuma kungiyar da ke hankoran ganin an samu an kubutar da sauran 'yan matan da suka rage hannun 'yan boko haram ɗin sun ci sun gaji da jin gafara sa daga bakin gwamnatin najeriya kamar yadda wakilin sashen hausa nasiru el hikaya ya aiko mana da rahoto government had woefully disappointed the Nigerian public on the entirety of its shoddy ta ba 'yan Najeriya kunya kan yadda take tafiyar da wannan lamari na ceto matan Chibok da bayan hannu. A wannan mako da muka kaddamar da yunkurin duniya na ceto sauran matan muke cewa ya isa haka nan ba sauran ba da uzuri kan ceto matan nan. A dawo mana da matan nan a raye. Sakatariyar kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok Bibi Oje Aishatu Yesufu ke jawabi a makon ayyana cika shekaru uku da sace matan Chibok biyar inda a yanzu ake neman ɗari da 190 biyar da ba a san inda suke ba. Tension of repeating this three years too long. Ba ma son sake maimaita wata shekarar don shekaru uku nan dogon lokaci ne da kalubalen ya isa haka nan. Sunana Malam Keke Muta, Vice Chairman na Chibok Community a nan Abuja. A ce gwamnatin Najeriya, Najeriya da muka sani 'yan kasa sun rike 'ya'yan kasa har yanzu suna 'yan kasa ne sun je su kama 'yan mutane su rike haka gwamnatin tana kallo yanzu shekara uku ai malam abun faki ciki ne wannan. Kungiyar dai wacce ta amsa gayyatar gwamnatin Najeriya da yin shawagi ta sama kan dajin Sambisa a yanzu ta dawo da salon shin tun da aka wargaza tungar Boko Haram da ake sa ran sauran matan nana a makale yanzu to a ina suke ne sun mutu ne ko suna raye dandalin Unity Fountain da kungiyar ke gabatar da juyayi kullum ya samu ziyarar shugaban ɗarikar Katolika na Abuja Bishop John Onayekan da limamin masallacin unguwar 'yan majalisa Nuru Khalid waɗanda suka shiga jerin gwanon ƙara jan hankalin gwamnati ta ƙara dagewa kan gano sauran matan duk da dai sun ce ba su raina yunkurin gwamnatin ba zuwa yanzu da ta cimma nasarar lafar da babbar fitinar Boko Haram da ma shiga yarjejeniyar da ta yi sanadiyar dawowar wasu daga matan. My hope and my prayer and the prayer of Khalid is that the incident that has been disturbing Muna fatar wannan kalubale da ke damun mu zai kwaranye nan gaba kaɗan. Tabbas waɗannan 'yan ta'adda da suka sace matan nan ba musulunci suke wakilta ba face cimma muradin ta'addanci. In ji Bishop kan wanda har kullum akan ganshi a majalisar tattauna tsakanin musulmi da Kirista don samun fahimtar juna da yakar duk wata kiyayya da wasu kan haddasa ta hanyar fakewa da addini. ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya kara ba da tabbacin yin duk abu mai yiwuwa wajen gano sauran matan da kuma damko madugun 'yan ta'addan da suka sace matan wato abubakar shekau malam bari faɗa ma shi harkar faɗa da 'yan ta'adda ba abu da za a iya garewa da shi bane a lokaci daya amma dai karfin su aka ce an lalata shi Amerika ta ɗauki wajen shekara bakwai ko takwas ko har zuwa goma kamin suka samu bin laden yadda muke fama yanzu a halin yanzu a cikin dambisa muna bi loko loko loko sai mun leko inda shekarau ya shiga kuma mu kamo shi shekau na ce ba shekarau ba shekau shekau sorry inda duk muka samu karasawa da shi to karfinsa wanda ake ya rage za a gama da su gaba da saboda mahimmancin su duka za su ba kai Ƙungiyar BBOJ dai ta ce ba za ta fasa kamfe ba sai dukkan matan sun dawo ko an gano inda gawakin suke. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru. To an dai san irin ci gaban da gwamnati ta samu wajen yaƙi da ta'addanci. Shin kuna ganin gazawa ce ga ita gwamnatin ɗin da ta kasa fitar da sauran 'yan matan Chibok? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa kungiyar masana kimiyyar harhaɗa magunguna reshen jihar plateau ta ce tana duba yiwuwar kirkiro allurar rigakafin cutar sankarau kamar yadda wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta aiko da rahoto Shugaban kungiyar masana fasahar har hada magunguna reshen jihar Plateau Shehu Sheni ya ce ganin yadda sabon nau'in cutar ta sankarau ta hallaka rayuka da dama a Najeriya. To muna hada kai da gwamnati don a samo a shigo da rigakafin don dukansu ba a yin su a Najeriya. Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Kuden Kamshak ya ce. A yanzu haka a Plateau muna da mutum uku ne wanda dama an kwantar da su a asibiti namu na Plateau. An riga an yi jinyansu an kuma riga an salame su. So a takace ba mu riga mun samu wani wanda wannan ciwon ya sha kan sha plateau har ya kai shi ga lahira ba muna ci gaba da wayar ma mutane kai cewa eh muna da ciwon sankaro a plateau saboda haka mutane kada su kwanta kwakwa su zauna a wuraren da jama'a sun yi cunkus. Daraktan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai ya jaddada muhimmancin tsabta don gujewa kamuwa da cututtuka masu yaduwa musamman a wannan lokaci na zafi. Idan mun zauna a cikin a wuraren da akwai datti, akwai greater chance na yaduwan wannan cututtukan. Kar a bar kasuwa da datti cikin gidaje da duk wuraren da jama'a suna zama. a tabbata an tsabtace muhalli akwai masu tifofi kungiyoyin masu motoci yan tifa da sauransu da wayanda suna da manyan motoci a gidajensu su taimaka ma gwamnati domin mu samu mu tsabtace mahallin mu domin mu samu zaman lafiya. Shi ma daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da ke nan jihar Plateau Bulus David ya ce za su ci gaba da faɗakar da jama'a ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma. Mu tabbatar cewa an wayar da kan mutane, mu tabbatar cewa ah, gidajensu da akwai su windodi suna shi ake iska mai kyau da kuma su tabbatar da kiwon lafiya da kansu da na 'ya'yansu in kuma sun samu yara sun samu zazzabi sai su gudu su kai su a asibiti. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen haula Suleiman Mini Barma ya aiko mana da rahoto daga jamhuriyar Nijar cewa ƙungiyar lauyoyi ta lashe takobin kare ɗaliban da aka kama a sakamakon zanga-zangar da suka yi a ranar Litinin. Sanarwar gwamnatin jamhuriyar Nijar wacce ministan tsaro Kallamu Tari ya gabatar a jiya da daddare a madadin takwaransa na cikin gida dangane da abubuwan da suka wakana a gumurzun da ya haɗa ɗalibai da jami'an tsaro a shekaran jiya Litinin na nunin mutane 313 ne ke tsare a hannun jami'an tsaro yayin da gwamnatin ta ce ta sallami wasu 57 sai 109 waɗanda suka ji rauni cikinsu jami'an tsaro 21 sai motoci kimanin 15 da aka farfasa waɗanda 12 daga cikinsu na 'yan sanda ne sannan wani ɗalibi guda da ya ji rauni ya kai kansa hannun 'yan sanda domin neman ceto wanda kuma ya rasu a asibiti in ji gwamnatin abinda haɗakar ƙungiyoyin kwararren kula suka ce tsari ne kawai kamar yadda wani kakakinsu gamace muhammadu ya faɗa min don ba su son a san ko mutum nawa ya mutu 'yan jami'a wa'anda suke cikin opital opital etidiyan likitoci sai an ka kore su dukansu an ka ce su yi ta cikin likitoci don saboda kas su gani mutum nawa suka mutu to sun yi magana sun ce mutum guda mutu ƙarya ce suke ƙungiyar AGIN ta lauyoyi matasa a tata sanarwar ta nuna bacin rai akan abin da ya faru a shekaran jiya litinin saboda haka lauyoyin suka ce za su dage domin ganin gaskiya ta bayyana ta yadda za a hukunta waɗanda suka aikata abin da suka kira toye hakkin ɗan adam dalili kenan da matasan lauyoyin suka yi kira ga alƙalai cewa kada su bari a yi amfani da su don ɓoye gaskiya. Lajiya yana rappel au gouvernement qui dans un état de droit. Ƙungiyar ta lauyoyi matasa ta bakin Metin raman Usman ta a aniyar zagaye dukkan wuraren da ake tsare da mutanen da aka kama sanadiyar wannan zanga-zanga. Don haka muke kira ga mahukunta su saka mutanen nan da suka kama musamman ma 'yan makaranta. Mu lauyoyi duka za mu yi ziyara mu je inda aka kama wannan mutane ba kan ka'ida ba mu ga tukwan mutum nawa ne su aka kama kuma mun ɗau ƙudurin za mu kare su mu lauyoyi za mu kare su a maimakon cire damuwar da jama'a ke da ita game da tashin hankalin da ya faru a ranar goma ga watan afrilu bayanan na gwamnatin ta nijar sun kara farfado da cece kuce akan wannan zanga-zanga kamar yadda kungiyar dalibai ta usn a taron manema labarai na yammacin jiya talata ta yi zancen mutum takwas wanda suka bace aras ina suke su duka etudiant da ilef aras ina suke mutum takwas ɗin nan in allah ya ruguguru gurma yanzu ku fara da su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. yanzu dai nan misalin karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin na safiya agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da himma ba ta garago. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakon mu Alhaji Sa'adu Maso Kano kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin tarbiyyar yara a nan da kuma gida Afirka. Yau a nan ne za mu kuma wannan shine mu na ƙarshe. To Alhaji Sa'adu ko domin ganin yadda tarbiyyar yara yake a nan shi yasa ka bar naka yaran gida. Ni dai oh, oh, oh. na bar iyali na bar iyali yara dai na basu don su yi karatu ne yaro in kai karatu annabi yana ce mana ka ba ɗanka ilimi to ai ba san hikiman ban ka ba ɗanka ilimi yayi ilimin ai ce annabi na faduwa ne ai maganan gaskiya ne ai alheri babba za ku samu to in suka gama karatun da kansu Allah zai kawo su nan kai ba ka cikin fargaba Allah zai taimake su ba za su fada cikin wani wani tarbiyya mara kyau ba kamar misali da garin nan Ka ga yaro shi da baban shi yana iya gaya ma baban shi magana baban shi na gaya ma yaro magana suna ma juna zance wanda bai dace ba to kaga mu ko can ba haka bane duk yaro duk kunyan yaro in baban shi ya zo da ya gan shi ma nema yake ya gudu duk da ma bai da kunyan ma kenan balle ma yana da kunya yaro zai yi laifi kusan ma ba laifin zai yi ba ma amma saboda girmama iyaye ya duka yana kuka ya ce don Allah ku yi min gafara ku yi hakuri saboda ni abin da aka gaya muna dugajigan aljannan ɗa yana cikin dugajigan eh, iyayensa to kaga mun samu tarbiyya daban wanda yake nan ba nan ba ba ta wannan ake ba ba dukan su ne suka yi zama da kuma akwai aljanna ba balle ma yaro ya ma laifi ka ce a baka son ka shiga aljanna ne in baban ka yasa ka ya take ba ka ba aljanna shi ya san ma wannan zance ai ba jinka ma zai iya kara to da yake a cikin ta na mun tattauna daɗi da kuma kalubalen da ke zama eh, ke tattare da zama a nan yanzu kadara mutum zai ce maka daga gida najeriya ko kuma ghana yana son ya zo nan neman abin zaman gari wasu shawarwari ne za ka bashi muhimmai dangane da zuwan nan da kuma zaman sa a nan wallahi lokacin da muka yi niyya za mu zo nan akwai manyanmu da suka zo nan suna zuwa su sai kaya suna dan cinikayya haka su zo da shi najeriya su sayar Allah ya ci kanshi irin su Alhaji Lawan a ciki ya taba gaya muna wani ga magana sai mu duk ba mu ji ba muka ga kaman dai ana faɗi suna ce mana kaman in kana da sana'anka mai kyau da kake yi a gida zauna ita yi ita roƙon Allah Allah ya sa ka ci gaba a ciki wallahi duk ba mu ji wannan ba muka ga kaman duk dai zance ni. amma ubangiji da ya kawo mu muka gani mun fahimci kaman yau in kana da sana'a mai kyau cikakke kana yi ci da sha komi yana tafiya daidai malam ka yi saurin cewa zaka bar kasan ka kace zaka zo nan turai ka zo ka zauna turan ma ya yake ga abin da ake ciki fama wahalar halu abubuwa daban-daban daban-daban ya kunshi wannan yanzu haka iri na iri na da ke kasan nan Allah ya yawan su suke son su koma gida su zauna Allah kaɗai san da yawansu. amma hali ya sa ba gaba ɗaya za su je su yi ba sa ke sai a hankali so shi ni shawara na ga mai son zuwa nan ba gan ce ma kaka zo nan ba amma fa ka sani ƙasa ne da take ci da kanta ta fannin wahalhalu rayuwa jin daɗi in ma makarantar kake son kai duka ka samu amma fa ba sauki ba in ko ka fahimci ma'ana na ba sauki ba ne ka yi kanka fassara a san abin nan ba gaba ɗaya za ka zo ka samu yadda kake so ba za ka sha wahala Allah kaɗai san wahalan da za ka sha za ka zo ka ji daɗi Allah kaɗai san irin jin daɗin da za ka saboda ka ina ba mutane shawara in kana da sana'a mai kyau Allah ya taimake ka kai to i zaman ka ita roƙon Allah duk inda arzikin ka yake Allah ya kawo ma ina ga yashi mu ma muna neman mu komo yawa da muka zo nan muka zauna a nan akwai wanda suke gida yau in ka tambaya arzikin su wani wasu mu ma ba su da rabin irin arzikin da suka samu can ba Allah ne ke akwai ba nan ma ai Allah ne saboda shi kada mutum ka ce lalle sai ka zo America sannan za ka yi arziki wallahi malam ba dai da bane shi zai sa ka kawo ka zo nan America ka fada cikin wani hali karshe ma za a ɗauke ka a koma da kai gida ne Allah ya kiyaye To Alhaji Sa'adu mun gode kwarai kwarai da wannan lokaci da ka samu muka tattauna. To jama'a an ce laifin daɗi karewa a nan ne yau muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai wani satin a mu da wani sabon bako. Yanzu madadin bakon namu Alhaji Sa'adu Maso Kano da Salamu Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga ga in Riga fulani. sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. To za mu fara ne da sakon Hafizu Balaraba Gusau, wanda ya ce muna miƙa jajenmu ga magoya bayan Barcelona da doke su da aka yi jiya, yanzu kam kare su dabar ta ƙare. Kun yi wajarar zakarun Turai sai wata shekara. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, matakin da gwamnonin arewacin najeriya suke son ɗauka na magance matsalar annobar cutar sankarau allah ya sa dai ba magana baka ba ce muna fatan magana ta kai har zuci in ji alhaji mele yusufari jihar yobe salamu alaikum biyu hausa don allah ku bani dama in kira ga sanatan mu abu ibrahim wanda ke wakiltar shiyar funtuwa a jihar katsina haba abu ibrahim ka ɗaukan mana alkawarin faɗaɗa mana dan ɗan garinmu na sheme a lokacin da ka zo neman ƙuri'unmu amma har yanzu shiru muke ji da fatan za ka waiwayo mu don cika mana alkawarin da ka ɗaukar mana sako daga kabir nasir sheme ya kamata gwamnatin najeriya su tashi tsaye wajen magance gararambar yara a titina musamman ganin yau ta kasance ranar yaƙi da gararambar yara ta majalisar ɗinkin duniya in ji aminu ɗan kaduna amanawa hakika aron gambar da ta auku tsakanin jami'an tsaro da kuma ɗalibai a jami'ar abdulmumin diop a birnin yamai na jamhuriyar niger wani abin takaici ne da fatan gwamnatin nijar za ta gaggauta shawo kan wannan takaddama tun kafin a ce karamin magana ta zama babba wannan saƙo ya fito ne daga usman shitu mahuta da hannu sukiri da kabiru kwangila zaria iyaye masu tura yaransu barace-barace da zimmar yin karatun allo ya kamata ku rika ajiye yaranku kusa da ku domin ku rinka kulawa da tarbiyyarsu lura da cewa su ne manyan gobe haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a To yanzu kuma ga takaitattun labarai. A takaice akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya a cewar ministan lafiyan kasar Isaac Adewale. A wani taron gaggawa da aka yi a jihar Kaduna, Mr. Adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara biyar zuwa goma sha hudu. A halin yanzu kuma jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki a kan ofisoshin jakadancin Amurka da Birtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram biyar da suka yi shirin kai wannan farmakin a cikin watan da ya gabata. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban amurka donald trump take ɗauka lavrov yana magana ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a moscow ya kara da cewa akwai bukatar rasha ta fahimci manufar amurka lavrov kuma ya ambaci farmakin da amurka ta kai a siriya a makon da ya gabata wanda ya ce mai da martani ne ga harin gobar da aka kai a siriya din To sai kuma da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya idan Allah kai mu za ku ji wani sabon shirin. A lokacin muna son mu ji ra'ayinku. Shin bisa la'akari da irin nasarorin da gwamnati ta samu wajen yaƙi da 'yan Boko Haram gazawa ce da ba a kubutar da sauran 'yan matan Chibok ba? A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke cewa a dakace yau da gobe.